Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro "Barkamu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 18 ga watan Disamba shekarar 2022. Rasha za ta aike da mawakan opera zuwa ga dakarunta da ke fagen daga a Ukraine domin karfafa musu gwiwa. Wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda a lardin Pakhtunwa na kasar Pakistan inda suka kashe jami'an 'yan sanda hudu suka kuma raunata wasu hudu. Kasar Uganda ta ɗage dokokin kulle na tsawon watanni biyu a jiya Asabar. a gundumomi biyu da ke da tsananin annobar ebola a kasar a daidai lokacin da ake fatar cewa annobar za ta kai karshe ba da jimawa ba kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin najeriya ta ce ta samu nasarar kwato wasu 'yan kasar china su bakwai da aka yi garkuwa da su tun dama ana suspecting cewa wayannan 'yan bindigan sun sa wayansu mutane a wannan forest na kusa da wurin to da sassafe aka planning wannan operation da aka je kawai sai suka opening fire A yau Lahadi kasar jamhuriyar Nijar ke cika shekaru 64 da zama jamhuriya. Ko an samu ci gaba kuwa? A Nijar ta samu ci gaba ma, ta samu ci gaba kwarai na kowane fanni abu nan. Kadi ba yanzu ko hanyoyin da a cikin kasar ta Nijar waɗanda an ka zuwa na gudura. A da babu su, makarantun ne waɗanda akwai nan cikin wannan ƙasa. Haka kuma za mu leƙa ƙasar Ghana domin jin zaben da jam'iyyar adawa ta yi na cikin gida. sai kuma shirin matasa a duniya gizo da shamsi hamza ibrahim za ta kawo mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta imel amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar Rasha za ta aike da mawakan opera zuwa ga dakarunta da ke fagen daga a Ukraine domin karfafa musu gwiwa. Rasha ta ba da sanarwar kafa wata runduna ta hikima a makon da ya gabata, wadda kuma ta hada har da 'yan wasan kwaikwayo da masu nishadantarwa. A cikin rahoton tsaronta na sirri dangane da mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine a yau Lahadi. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce yayin da sanyin gwiwa ke ci gaba da karya lagon akasarin dakarun na Rasha. damuwar sojojin ta karkata ne a wani bangare na daban ma'aikatar ta ce damuwar sojojin ta fi karkata ne kan yawan adadin waɗanda ake kashewa a cikinsu rashin kyakkyawan shugabanci da matsalolin biyan albashi da rashin isassun kayan aiki da makamai da kuma rashin sanin hakikanin manufar yakin akan haka ma'aikatar ta ce da wuya kafa wannan rundunar ta hikima ta iya magance wannan damuwa ta sojojin kwana ɗaya bayan manyan hare-haren da rasha ta kai wa ukraine shugaban ukraine din volodymyr zelensky a cikin jawabinsa ta talabijin ya ce an dawo da iko ga kusan 'yan kasar ukraine miliyan shida wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda a laki marwat da ke yanki mai nisa na arewa maso yammacin lardin pakhtunwa a kasar pakistan inda suka kashe jami'an 'yan sanda hudu suka kuma raunata wasu hudu shahid hamid wani kakakin rundunar 'yan sanda ya shaidawa jaridar don ta kasar pakistan cewa maharan sun kai hari kan ofishin ne da tsakar dare to amma ba su sami sukunin shiga ginin ba suka kuma arce kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa maharan sun yi amfani da gwamnati da manyan bindigogi masu sarrafa kansu a wannan farmakin da suka kai jaridar ta don kuma ta ruwaito cewa 'yan sanda suna zargin kungiyar tahariki taliban da aka fi sani da ttp a takaice wadda aka haramta da cewa ita ce ke da alhakin kai harin to sai dai jami'ai sun ce har yanzu ba wanda ya fito fili ya ɗauki alhakin kai harin a yau lahadi kasar isra'ila ta ce ta ci so wani lauya ba falastine mazauni faransa zuwa kasar ta faransa saboda yana haifar da barazanar tsaro ga isra'ila ministan lamuran cikin gida ya faɗa wata sanarwa cewa lauyan mai shekaru 37 ya tsara tare da shirya kai wani farmaki na ta'addanci kan 'yan ƙasa da wasu mashahuran mutanen kasar isra'ila kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa an haifi hamori a jerusalem kuma yana da shaidar zama ɗan ƙasar faransa ta hanyar mahaifiyarsa yana kuma da izinin zama isra'ila to amma isra'ilar na da hurumin soke wannan izinin ga hamori hamori ya yi aiki da wata ƙungiyar ba da agajin shari'a ta falasɗinu mai suna adama Isra'ila ta ce lauyan yana kuma da alaka da sananniyar ƙungiyar nan ta fafutukar 'yantar da Falasdino wadda Isra'ila ta ayyana a zaman kungiyar 'yan ta'adda. Hamoked wani ɗan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a Falasdino ya ce korar Hamore na iya isar da wani sako mai hatsari haka kuma yana zaman wani aiki ne na take haƙƙin bil'adama. To nan ba da jima ba Murtala zai kama na ƙarashin labaran duniyar. amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda hedikwatar rundunar sojojin sama ta ce bayan musayar wuta dakarunta na musamman sun ceto 'yan ƙasar china mutum bakwai da aka sace a jihar niger kuma ake garkuwa da su a dajin kaduna hassan mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton a cikin wani irin farmaki na musamman da sojoji na musamman na sashi na 271 na sojojin saman najeriya suka ƙaddamar. sun kubutar da sinawan nan guda bakwai da suka shafe watanni shida a hannun masu garkuwa da mutane a jihar kaduna Na nemi karin bayani daga kakakin hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gapquet. To kasan wayannan mutanen da aka rescue ɗinsu da sassafe mutanen China ne. bamu ma san ko ina aka same su ba amma da aka rescue ɗin su aka tambaye su cewa daga ina aka kidnap ɗinsu sai suka gaya mana cewa suna mining ne a Tashiroro kusa da Niger State. Da wurin ne aka kidnap ɗinsu suka ce a watan shida. To daga watan shida ɗinnan shine wayannan mutanen suka suka je suka midda sun je sun boye da su a kusa da a birnin gwari a wani wuri ana kiranta gwaska gwaska yana kusa da wani wuri ana kiranta kamfani doka duk wannan wuraren suna nan a nan kaduna state ne eh, so inda aka same su kenan eya eh, komodo gabquet ya kuma shaida min yadda aka bi aka ceto waɗannan senawa to abin da ya faru shine tun dama ana suspecting cewa wayannan yan bindigan sun sa wayansu mutane a wannan forest na kusa da wurin to da sassafe aka planning wannan operation din da aka je da aka yi kusa da wurin su yan bindigan su ma sun suspecting kamar sojojin mu suna kusa da wurin da suka kai wurin kawai sai suka opening fire da suka eh, bude fire shine mutanen mu suka responding to da suka yi cewa response na mutanen mu ya fi nasu haka sai suka gudu suka bar wayannan mutanen da aka bi su ba same su ba amma sun yadda bindigogin su sun bar wurin sun gudu to shine da aka je kusa da wurin sai aka samu su yan Chinese din guda biyu a wurin so su yan Chinese suka gaya mana cewa sauran guda biyar din suna wani gefe daban shine aka je aka same su a wannan wurin to dukan su guda bakwai din an same su to ko a halin yanzu ina waɗanda aka kubutar din suke daga wurin sai aka mayar da su station namu na air force na kusa da wurin aka duba su dama akwai wayansu guda biyu da suna kaman ba lafiya suke da shi ba da aka duba su aka ce to ya kamata yanzu a mai da su air force base na kaduna inda muke da katon asibiti an duba su a wurin kuma an tabbatar cewa da idan allah ba su da wani serious uh, medical uh, problem masana tsaro irin su air komodo ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya na ganin akwai fatan samun nasara nan kusa idan har irin wannan farmaki ya ɗore wannan abun alfahari ne ga wannan rindina ta sojojin sama special forces wato rindina ta musamman da ta wannan aiki ta kubudo wa'annan 'yan chinese kuma wannan abin a yi musu godiya ne sannan kuma abin da muke so mu ba da shawara a nan shine su wa'annan dakaru a gaba da ƙara musu ƙarfin gwiwa musu da kayan aiki a haɗa kai a aiki kafaɗa da kafaɗa domin a ci gaba da samun wa'annan nasarori samun nasarori da ake yi wa'annan abubuwa insha Allah sun yi kusan kawo ƙarshe Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga ƙarashen labarin duniya. Ƙasar Uganda ta ɗage dokokin kulle da ta ƙaƙaba na tsawon watanni biyu a jiya Asabar. a gundumomi biyu da ke da tsananin annobar ebola a kasar a daidai lokacin da ake fatar cewa annobar za ta kai karshe ba da jimawa ba tun sa'ad da hukumomi suka ayyana barkewar annobar ta ebola a ranar 20 ga watan satumba kasar ta gabashin nahiyar afirka ta yi rijistar mutane 142 da aka tabbatar sun kamu da cutar da kuma mutuwar mutane 56 a yayin da cutar ta ci gaba da yaduwa zuwa kampala babban birnin kasar. shugaban kasar yoweri museveni ya ayyana dokar kulle a gundumomin da ke tsakiyar annobar wato mubende da kasanda a ranar 15 ga watan oktoba to sai dai a ji asabar mataimakiyar shugaban kasa jessica alupo ta ba da sanarwar cewa gwamnati ta ɗage dokokin na kulle da zaman gida a gundumomin mubende da kasanda ba tare da wani jinkiri ba alupo ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin a madadin museveni cewa an ɗage dokokin kullum ne saboda la'akari da cewa yanzu an daina samun yaduwar cutar haka kuma an daina samun masu kamuwa da cutar a yayin da kuma yanzu haka ba majinyaci ko ɗaya a wuraren da ake keɓe masu cutar ana samun mace-macen jama'a da ke da alaƙa da cutar covid-19 a beijing bayan makonni da china ta ba da rahoton cewa babu sauran mutuwa sanadiyar cutar duk da cewa ƙasar tana samun karuwar kamuwa da cutar dangin waɗanda suka mutu a beijing sun ce an auna 'yan uwan nasu suna ɗauke da cutar ta covid-19 yayin da ma'aikatan kantunan wata kasuwa da suke a wurin jana'iza suka ce an sami karuwar cunkoson jama'a a wajen china tana samun karuwar kamuwa da cutar covid-19 bayan da gwamnati ta sassauta dokokin kulle a makon jiya. china bata sami mutuwar mutum ko ɗaya sakamakon annobar ta covid-19 ba tun daga ranar 4 ga watan nan na disamba to amma ƙwararru sun yi gargaɗin cewa china tana ƙididdigar alƙaluman mutuwar corona banban da sauran ƙasashe. Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau Lahadi 18 ga watan Disamba shekarar 2022 ake hidimomin tuna da ranar Nijar ta zama jamhuriya bayan zaben rabar shekarar 1958 da ya fayyace a fili cewa jama'a na bukatar ganin ƙasar ta sami 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Shekaru 64 bayan wannan yunkuri, 'yan ƙasar Nijar na bayyana ra'ayoyin bambanta game da halin da ƙasar ke ciki a yau. Yayin da wasu ke ganin an samu ci gaba, wasu kuma na cewa har yanzu akwai sauran aiki wakilin murya amurka sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani daga yamai ranar 18 ga watan disamba na daga cikin ranakun da 'yan nijar ke dauka da muhimmanci kasancewarta mai nasaba da shirin samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka sabili kenan idan ta zagayo ake yin waiwaye a dangane da mahimman abubuwan da suka wakana a kasar na ci gaba ko akasin haka editan jaridar niya m4 tahir garka na daga cikin masu murnar ganin ranar 18 ga watan disamba jamhuriyar niger ran nan ne an ka aiheta kamar rana aihuwan mu ce birthday ne namu abun nan kenan dole ne mu hito mu murna amma a tsawon shekaru 64 nan niger ta samu wani ci gaba kuwa a niger ta samu ci gaba ma ta samu ci gaba kwarai na kowane fanni abu nan kadi ba yanzu ko hanyoyin da a cikin kasar ta niger waɗanda an ka zuwa na gudura a da babu su makarantun ne waɗanda akwai nan cikin wannan ƙasa da zuwa firamare har sakandare har jami'a ana babu su malaman makaranta duka ka gani yan ƙasa gani da ko ka gani daga wani waje ake zakkuwa mu da abun da malaman makaranta a nasa ra'ayin mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin fafutuka na fsn abdu idi ya ce ci gaban da ake ikirarin an samu a niger ba zai bayyana ba a zahiri muddin ba a warware wasu tarin matsalolin da ake bursu da su ba yana da kyau mu zama tsintsiya madarmin ke ɗaya ƙasar tamu ta zama jamhuriya me jamhuriya a ce makaranta ba ta da matsala a ce noma bai da matsala a ce mun ciyo kan wanga matsala ta tsaro a ce an shunhuda adalci a cikin ƙasanmu wasu 'yan tsiraru ba su wasa da kuɗin ƙasa ana kallon kamata ya yi sa kishin ƙasanmu cikin zuciyarmu musan ƙasar ta mu ce mu duka da masu iko da 'yan adawa da yan hula da kowa da kowa ƙasar ta kowa ce. Jami'in yaƙi da cin bashin ƙasashen waje a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar RNDD Salisu Amadu ya yaba da ci gaban da Nijar ta samu a fannin tattalin arziki ko da yake yana mai nuna damuwa game da yadda ake kasafta dukiyoyin ƙasa. Can da tiya hatsi dala uku ne ko dala biyar albarka gare su kuɗin na da kai da kanka in ka canza jika ɗari ka shiga kasuwa wallahi za ka kullo in kayayyaki a cikin leda ka rasa wai sata aka ma ko kayan ne ka siyo a lokacin canda sai ka ga da jika guda kayan da za ka siyo sai ka yi wajen wata kana ci to in ka lissafi abubuwa ne ta kasu ta rabu a jawabin da yi wa al'ummar kasa albarkacin zagayowar wannan rana shugaba muhammad bazum ya yi bitar halin da nijar ke ciki a yau shekaru 64 da zama jamhuriya matsalolin tsaro da yaƙi da cin hanci da maganar adalci a shari'a na daga cikin muhimman batutuwan da ya ayyana shirin jan ɗamara a kansu ya kuma gargaɗi 'yan ƙasar akan maganar haɗin kai domin sai da shi ake samun ci gaba mai ɗorewa a cewarsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Malam Sule daga jamhuriyar Nijar sai mu leƙa ƙasar Ghana inda a safe yau Lahadi ne babbar jam'iyyar hamayya a ƙasar NDC ta kammala gudanar da babban taron zaben shugabannin jam'iyyar a birnin Accra wanda shine zaben shugabanni masu zartarwa na jam'iyyar karo na goma. Wakiliyar Hawwa Abdulkarim na ikirar da wannan rahoton. wakilan jam'iyyar wato delegates dubu tara da ɗari biyu waɗanda suka fito daga mazaɓu ɗari biyu da saba'in da shida da ke duk sassan ƙasar ghana ne suka kada kuri'a johnson asiedu inkatiya tsohon general secretary mai shekaru sittin da biyar da haihuwa kuma ya yi shekara goma sha bakwai yana rike da wannan mukamin ya yi nasarar lashe kujerar shugabancin jam'iyyar ndc bana zababben shugaban jam'iyyar hamayya a ghana ya roki gafarin wakilan jam'iyyar sannan ya ce zai kawo safiya, domin karbo mulki daga hannun jam'iyya mai

muna wannan zaben ne domin mu fidda jam'iyya mai mulki a kan kujerarta saboda wannan jam'iyyar babu abin da ta kawo ƙasar Ghana face koma baya da nemo rance daga ƙasashen duniya tsohon shugaban Ghana John Dramani Mahama kuma wanda ake sa ran zai tsaya takara a karkashin tutan babban jam'iyyar hamayya a zaben shugaban kasan Ghana ta shekara 2024 ya ce shugaban Ghana mai ci yanzu yana kira ga ƙasashen Afirka da su kiyaye mutuncinsu wajen nemo taimako amma shi ya dinga kiran wasu shugaban shugabannin Afirka da su saka baki domin asusun ba da lamuni ta tallafa masa wannan zaben da muka yi zai kawo ƙarshe zuwa ga nemo tallafi idan suka kwace mulki daga hannunsu a shekara 2024 mafi yawancin wakilan jam'iyyar sun bayyana jin daɗin su game da zaben da aka yi sunana ibrahim marwan to wannan sakiya muna gani zai iya help mu mu win the next coming election because mun believe this is the team that will help us to win the coming election waɗannan mutane muke sun da su fitar da covid insha jam'iyya mai mulki kuwa honorable alhaji ali surad communication mamba daga ofishin mataimakin shugaban kasar ghana ya ce dukkanin shugabanni da jam'iyyar adawa ta zaba sun yi nasara a kansu a zabubbuka da suka gabata don haka babu fargaba babu wata barazana da za a yi musu jam'iyyar ndc da abin da suke fadi na wannan wani barazana dai kawai suke yi domin ni ban gan wani abin da ya zama na sakiya ko wani abin da suka kawo da zai razanar da mu don me aka sake wanda da su cire caman guda guda wanda muka ce da shi 2020 ne muka kwada shi in a ce dunke ce ne mun ce da shi mun kayar shi in an fofu ne mun ce da shi mun kayar shi wani abu ne sabon abu kura. Hawa Abdulkarim kwani a murar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Hawa Abdulkarim. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci shida ashirin da kuma 31. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM kamar ko lokaci za a yi zuwa shafin na yanar gizo ta mu na VOA Hausa domin sauraron shirye-shiryenmu. To yanzu anan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na safe yanzu kuma ga mu na gaba. Social media duniyar matasa, da sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke tabo duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo har ma da ci gabar da kimiyya ya mana a wannan zamani. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoriyar shirin. Madalla. To a yayin da muke kokarin ban kwana da wannan shekara ta 2022 a cikin batutuwan da muka gabatar a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A wannan shekara za mu yi waiwaye kan wasu daga ciki musamman ma daga Najeriya inda kasar ke ta kara babban zabenta na ƙasa baki ɗaya. Matasa dai na cin karansu babu babbaka a kafofin sada zumunta ta yadda suke bayyana ra'ayoyinsu da goyon baya ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so. Hakan na zafafa idan aka ci karo da mabambanta mabambantan ra'ayoyi. Tambaya a nan ita ce, ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba yi amfani da su ba ta hanyar tada kayar baya musamman ma a zaɓe mai zuwa. Comrade Abba Sani Fantami ne shugaban kungiyar marubutan Arewa na ƙasa wato Arewa Media Writers ya yi shimfiɗa ga wannan tambayar. Batanci ko rubutun shari ko cin mutunci a kafafen sada zumunta shine rubutun da fi kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma musamman kai ga wanda kai rubutun ba shi ga wanda kai rubutu a kansa ba duba da yadda tafi sadarwa take da tasiri a wani lokaci duk wanda kai rubutun batanci ko rubutun shari a kansa da zaran ya gani ya ɗauki wani rubutun to ba karamin tashin hankali zai isa saka a cikin wani zai iya kai ka kotu zai iya ɗaukar mataki kowane iri na hukuma akan wannan rubutu da kai a kansa wanda wannan kala wanda kai a matsayin ka da kai rubutun zaka zo kai da nan sanin da a rayuwar ka baka taɓa yi ba misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun batanci da wasu al'umma dama suka dinga yi a baya a shekarun baya da wannan shekarun namu wanda ya ja musu illoli a rayuwar su wasu ma ya ja musu karshen rasa rayuwar su wasu ya ja musu zama a prison na har abada wasu kuma ya ja musu eh, hukunci a hukuma har aka taron su na wasu kuɗaɗe masu yawa hakan duk ba zai taɓa misalta ba ga wanda mutanen da al'umma wannan rubutun batanci ya ja musu ba kullum faɗa faɗakarwa da muke ta mu ga matasa a ƙarƙashin ƙungiyar mu ta marutan arewa arewa media directors a kullum gari ya waye mukan tashi mu duba ga me matasa suka mai da hankali akai me inda suke ba daidai ba wanda za mu yi muka yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki da mun faɗakar da su da warin su da kai cewa wannan kafan sada zumunta su yi amfani da shi ta hanya da ya dace a matsayin su matasa duba da yadda ke da matuƙar muhimmanci a wannan zamani idan mutum ya amfani da shi ta inda ta hanyar da dace shi kashi zai ji daɗi kuma zai mori wannan amfani wanda game da hankali da eh, kafa sada zumunta amma idan mutum ya amfani da takasin haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma munar muzanta wasu to wannan shi ya kowa sanin illar hakan da duba da yanzu zamani ya canza rayuwa ta waye galabin a abubuwa na mutane ya aka yi shi ne a kafafin sada zumunta. haka dai To shin ta yaya za a ba matasa dama waɗanda ke da ɗimbin magoya baya a kafafen sada zumunta a dama da su a harkokin tafiyar da ƙasa ko gwamnati ganin cewa su ne manyan gobe. Gari abin da Malam Aminu Dahir Kogo mataimakin shugaban sashen gabatar da shirye-shirye na gidan rediyon Najeriya ya bayyana. Allah ya kawo wani zamani zai kawo sauƙin rayuwa yanzu kin ga kamar harkar nan ta online wanda matasa su ne kace kace a ciki a ciki waɗanda suke wannan harka zai yi wuya ki samu ɗan daga yan shekara arba'in ya sama ba su shige halaka shi biyar ba su shawarar daga yan shekara talatin da biyar ne ko zuwa daga sha takwas ne ko zuwa talatin ko talatin da biyar su ne wanda suke cikin wannan harka to yanda za su yi amfani da shi kuma mai kyau shine dole ne matashi da ya san wannan harkar in yana so ya yi kafin ya ɗora kalma ɗaya to dole ya kamata ya samu da ma'aikata da suke kusa da shi ya gaya musu manufan su ga abin da nake so in yi idan suka ji za su ba ba shawara da zai kuma dora shi kuma sai ki ga haka amfani matasa domin kin ga shekara ta dubu biyu da ashirin da uku na zuwa zaɓe to a yanzu ma shekara dubu biyu da ashirin da uku bai zo ba amma in kin ga duk wani ta da kayan baya da wani abun nan da ake yi a kafafen ya sada zumunci din zaki ga kalamai ne wanda ake yi wanda yake kawo sa'insa to dama sa'insa bahaushe ya ce kin jayayya kin sankuwa idan aka ja dole zai tsinke kuma saboda haka dole ne su yi amfani da kalamansu wajen aika sako waɗanda suke su goyon baya ta yadda za su yi amfani da shi shine idan suka tashi aika to ba su sa wani kalaman batanci tunda duk mutum da ya yi girma da bai girma ba ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai haraka mutum ya san kalma guda ɗaya wanda in ka faɗa zai sanyanta mutum to a yi amfani da kalamai masu masu sauki wanda kuma ba zai jawo batanci ba wanda ballantana ka har kuma ya kawo wani tarzoma a cikin ƙasa ba

sannan kuma shi ilimi a kwakwalwa yake kuma wanda Allah ne yake ba da shi matasa yawanci masu irin wannan abubuwan zake ga ai a cikin kwada a cikin abokan su ne ma zake ga sun zarce sa'a wajen bayanai to da Allah su yi amfani da wannan dama kuma suna faɗakar da yan uwansu matasa wajen muhimmancin zaman lafiya da yake tattare da shi to wasu suna ganin cewa fa rashin goyon baya ne kuma a tallafi daga su waɗannan shugabanni manya ko dattijai shi yasa ma matasan ma ba a tafiya da su a fagen ci gaba na ƙasa aikin san dalili dalili ne da suke ganin haka saboda ba su da zuciya ne duk mai zuciya ko ba ke ganewa da kuma haɗin kai in suka yi zuciya kuma akwai zaɓin da aka ce ka bada kuɗi ne a dokar Najeriya ko ba ko ba doka ba ma akwai inda aka ce ka bada kuɗi babu inda aka ce ka bada babu inda aka ce a bada kuɗi amma a wannan yanayi da muke gani kowa yana ganin cewa idan matashi ya ba shi da ko naira babu mai zaben sa su matasan shine nake ga miki maganin matasan kenan ai tunda su ba za su zaɓi matashi dan uwansu ba wai dan bayi da shi sai su yi ta zama a cikin yanayin da suke ciki in kowa za su yi alam na ma kansu su biyar da kwallon mangoro su huta da kuɗa su zaɓi matashi dan wasu to su yi zero in mind ɗinsu su cire tun kawai dan matashi yana da kuɗi da bayi da kuɗi kawai shi za mu zaɓa kin gani idan suka yi haka wallahi da tijan nan mu duk za mu yi baya mu mu yi bayan su. to daga ƙarshe ta yaya waɗannan kafafen sada zumunta zai fargar da matasan wajen ganin cewa lalle su tsaya akan bakansu dan a dama. eh to kisan shafunan sada zumunta suna da yawa yanzu akwai wani abin da matashin shi zai faɗa wa matasa ƴan uwansa akwai kuma shafunan sada zumunta na dillancin labarai waɗanda su za su yi amfani da su su kuma don su faɗakar da matasan domin wani abun ba za su sani ba in ba an faɗakar da su ba wanda ya gani kuma sai ya yi shari ya faɗakar da 'yan uwansa to kin ga idan aka samu ana yin haka shafukan sada zumunta masu zaman kansu din nan kuma kwana dillancin labarai ko kuma na waɗansu kamfanoni daban su shiga ba da gudumawa wajen faɗakar da matasa matasa kuma suna karanta suna sha'irin suna amfana da abin da suka karanta sai ke ga matashi ya kwaci kansa a hannun wayannan dattawa 'yan siyasa din. madalla Kamar sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma lokaci ne zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ruki aiko mana ta imel. mu da farko a na haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Rigan Malam Shagari da Bala Ruwan Kanwa da Faruku Maheka Roga Sokoto. Suka ce don Allah ku tambaya mana shugabannin kasashen Afirka shin ko ina aka kwana dangane da kuɗin bai ɗaya da kasashen suka yi niyyar samarwa? Mun ga maimakon haka wasu kasashen sai fama canza launin kuɗi suke yi. Muna fatan shugabanninmu za su duba wannan labarin domin hanya ce babba da kasashe za su mori junansu Allah ya sa sun ji wannan kiran. Sai kuma saƙonmu na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne da kwamar Iliya Yakubu daga jihar Bauchi da Sunusu Maɗatai da Magaran da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Comrade Ibrahim Lara Gabta da Isa Jikan mai saje toro. Suka ce suna yi wa 'yan wasan ƙasar Argentina fatan Allah ya ba su nasara a wasan da za su kara a yau Lahadi da ƙasar Faransa a gasar cin kofin duniya ku tashi lafiya mun gode. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa hukumar hana cin hanci da rashawa ta EFCC ya kamata ki gaggauta ƙara yawan jami'anki ta yadda za su bazu sosai a kowace rumfar zaɓe domin su damƙo duk wani ɗan takarar da zai baiwa jama'a kuɗi ranar zaɓe don a zaɓe shi. Duba da ganin yadda 'yan takarar ke yunƙurin aikata hakan. Sako daga Haruna Muhammad Katsina da Isan Baba Ali direban J5 garejin Manda Kaduna. da wasila yusuf gabran gida to madalla kafin mu karkare shirin ga labarai amma wannan karan a takaici Kusar filo a takaice Rasha za ta aike da mawakan opera zuwa ga dakarunta da ke fagen daga a Ukraine domin karfafa musu gwiwa. rasha ta bada sanarwar kafa wata runduna ta hikima a makon da ya gabata wadda kuma ta hada har da 'yan wasan kwaikwayo da masu nishadantarwa wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda a lakin marwat da ke yanki mai nisa na arewa maso yammacin lardin pakhtunwa a kasar pakistan inda suka kashe jami'an 'yan sanda hudu suka kuma raunata wasu hudu shahid hamid wani kakakin rundunar 'yan sanda ya shaidawa jaridar don ta kasar pakistan cewa maharan sun kai hari kan ofishin ne da tsakar dare to amma ba su sami sukunin shiga ginin ba suka kuma arce a yau lahadi kasar isra'ila ta ce ta so keyar wani lauya ba falastini mazauni faransa zuwa kasar ta faransa saboda yana haifar da barazanar tsaro ga isra'ila ministan lamuran cikin gida ya faɗa wata sanarwa cewa lauyan mai shekaru 37 ya tsara tare da shirya kai wani farmaki na ta'addanci kan 'yan ƙasa da wasu mashahuran mutanen ƙasar isra'ila To madalla masu raro da haka kuma ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe litinin da karfe shirin na safe za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da muka muku shirin nan tare da kuma baba Yakubu Makeri da ya haɗa ya kuma bada umarni sai ma injiniyan mu ta yau Nazi. Daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumen nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Salamu alaikum.